Aminci ya tabbata gare ku masu sauraro kamar yadda muke karanta muku littafi farar zuciya a nan tasha mai albarka MI3 TV. A kashi na 24 mun sai ne inda baban Adamu yake zargin Adamu akan yaye arziki ko sata ne yake yi. wani kuma matan shi aka nema dukansu aka umarce su su kawo duk abin da suka fi so a duniya biyu daga cikinsu suka bayar suna jinkiri wurin bayarwa cikin har da wadda aka umarce shi ya kawo mamansa da wadda aka ce ya kawo matarsa kuma su biyu halinsu ya zo ɗaya akwai akwatin da aka ba su kowanne ya aje a cikin ɗakinsa ba wadda zai shiga sai su Maman Adamu kullum tunani take yi me yasa ɗanta baya so a shiga cikin ɗakin. Wata ran ya tafi makaranta sai ta buɗe ɗakin ta ga wani akwati mai walkiya kamar miro. Duk zatonta shirin aure yake yi baya so ya gaya mata. Ta buɗe akwatin hayaki ya fito daga ciki akwatin ya kashe ta. Sai aljannun ya fito masa a makaranta ya ce, Lallai na ga naka. Hakan shi ma wanda aka umarce shi ya kawo matansa lokacin suna kwance, lokacin ne aljanni ya zo ya kashe matansa. Suka shiga cikin wani damuwa, suka sami Zayyid lokacin yana tare da Maryam. Hiransu ya yi daɗi, suka yi masa magana bai kula su ba, duk samaninsa sun zo su zolaye shi ne, kamar yadda suka saba. Har sau uku suka yi mai magana bai ce komai ba, barka dai Yazid. Maryam kuma ta ji ana yi masa magana bai amsa ba. Yaya Zayyid ana yi maka magana ba ka amsa ba. Ka amsa musu man tana kallon cikin idanuwansa. Ko ya ka gani masoyi? Yayi murmushi ya juya ya kalle ta saboda maganar Maryam ta faranta mai zuciya da kuma ta share masa wani irin tunani a zuciyarsa. Ya ce to shugaban zuciyata zan yi musu magana amma sai dai zolaya ne suka zo su yi mini. suka ce wallahi yi ba zolaya ba ne, mun zo ka fahimtar da mu ne. Maryam ta ce to bismillah ku samu zama. Suka zauna Maryam Maryam ta kara da cewa ku faɗa damuwanku idan za mu iya lallai wajibi ne mu taimaka muku domin duk abin da Allah ya ba mu. ba mu kaɗai ba ne ilimi arziki ko hikima dole ne mu raba da mutane kuma gashi Allah ya yi ku musulmai suka ji daɗin yadda Maryam ta marabce su suka ce mun gode Maryam Allah baki abin da kike so gaskiya Maryam zai ta yayi sa'a da samun ki a matsayin budurwan shi ba ma matan shi ba domin kin karɓe mu da hannu biyu kuma mun ji daɗin kalaman ki kowa jikinsa ya sake ba kamar yadda suka zo suka same su ba suka kara da cewa don Allah don wadda ya sa ka samu arziki muna so ka faɗa mana yadda ka samu naka arzikin kuma ba ka fuskantar wani damuwa ka faɗa mana ta wani hanya ka yi zayyit ya ce kamar yadda na faɗa muku watannin baya ku dogara da allah shine hanya da na bi duk ɗan adam dole ba zai samu abin da yake so cikakke ba sai ya yi hakuri wataran ka rasa abokinka Wata ran wadda kuka saba ka rasa shi za ku samu jarabawa iri-iri idan kuka yi hakuri, za ku yi mamakin kanku maryam ta ce ita ma idan kuka nasu kuke yin addu'a al'amarinku ya goma ga al'amarinku ya koma ga Allah tabbas za ku yi nasara a rayuwanku su samu abin da suke nema daga wurin zayyid da maryam ba suka ce maryam ke ne mai hankali kuma wadda ta san ya kamata abin da muke so shine tun da ke ne kika nuna masa hanyar da ya samu wannan arziki kuma hankalinsa a kwance tun da mun san komai bai kamata a ɓoye mana ba ku gode wa Allah yadda kuka samu kanku Maryam ta ce suka tashi suka tafi ba su ce musu komai ba suka rasa ya za su yi bayan sun gama hiransu suka koma gida ta ce haba nafisa me yasa kike jira na da abinci Ai ya kamata mu ci abinci tare. Maryam ta yi dariya ta ce, Kin san wani abu? Yadda kike zama a gidanku haka nake so ki zama da ni. Na san dai idan kina gidanku idan kin gama abinci ba sai kin jira wani ba. Haka nake so ki yi a nan, don nima nan ba gidanmu ba ne. Suka fara cin abincin Maryam ba ta ci abincin da yawa ba. Ta cire rabonta ta ce, Kin ga da ba don kin jira ni ba da ba zan ci komai ba. Bayan Nafisa ta kare cin abincin sai ta wanke hannu suka fara yin karatu. Sai mai daɗi jin shi sai masoya. isowan su Fatima Abuja mai gadin ya buɗe musu gate suka shiga ma'aikatan da aka bawa Sa'ad suka karɓe su suka kai su cikin gida. Farida da sauran 'yan uwanta kallo suke yi har suka shiga cikin falo sai walƙiya daga sama har kasa kamar miro kujera irin na zamani ga AC ga fanka ga TV kuma fulawa iri daban-daban a cikin falon. Farida dai mamaki ta yi ashe haka rayuwa take haka take cewa a zuciyanta sai ta tuna lokacin da suke bawa Fatima wahala da mamanta ta fara zubar da hawaye tana sharewa a ɓoye aka nuna ma Sa'ad cikin gida tare da abokinsa Yazid su kuma Madina da Farida suna cikin ɗaki suna hiransu Sa'ad ya haɗa direbansa da Halima su je suka saya musu abin da za a dafa Fatima suka fito falo su ta gabatar da 'yan uwanta ma Madina. Madina ta sake gaida su sosai, su kuma suka zaga da su cikin gida. Bata ga Halima ba, ta tambaye Salima ina Halima? An aike su. Zuwan Halima ta ba wa masu yin abinci. Dukansu suka zo suka zauna a falo. Sa'ad ya ce godiya ya tabbata ga Allah wadda ya haɗa mu a wannan gida dukanmu ba mu zaton haka ba amma dai duka duk ɗan adam baya cire samani daga wurin Allah don shi Allah yana yin nasa kuma mutum kuma ɗan adam yana yin nasa zan gode wa Allah da kuma in gode wa Madina wadda ta haɗa ni da Fatima zan sake gode wa Alhaji da Malama Aisha wadda suka girmar da Fatima idan na tuna lokacin da muna jami'a da kuma idan na tuna lokacin da muna zama da ita. Mutane iri-iri suna zuwa su same ni da maganganu daban-daban wai cewa ita ba a san asalinta ba. Ni dai ina ce musu haka nake son ta kuma Allah da ikonsa ya nuna mata mamanta da kuma 'yan uwanta Baka tuna lokacin da ina zolayenka ka nema naka budurwa ba, Madina ta ce. Ya kalle ta ya dariya ya ce Madina kenan. Kowa ya yi dariya a cikin falon. Aka ka musu abinci Ahmed, Yazid da Sa'ad nasu a wuri ɗaya, Halima, Salima, Farida nasu a wuri ɗaya sannan Madina da Fatima suka shiga cikin ɗaki da nasu suna ci suna hira. bayan sun kammala cin abinci fatima ta kira ahmed a gefe ta ce masa ahmed ina so in baka shawara don kai ne babba ina umarce ka kai aure kuma ka kula da dabbobin nan ka rufe wa baba asiri don shi mai rikon amana ne ban taɓa gani irin mutum kamar baba a duniya ba yadda ya rike min amana a duniya haka nake so ka zama ka hakuri zan danka ma duk abubuwan da babana ya bar min don kai ne wadda zan dogara da shi kuma kai ne kai kaɗai ɗan uwana namiji ka ci abinci a ciki kuma ka je ka kara karatu bayan haka don da na je gida za mu san yadda za a yi washe gari ahmed da salima suna shirin tafiya sa'ad ya haɗa ya haɗa su da direbansa ya kai su zuwa borno halima kam za ta zauna da su Haka ma Madina da Zayit za su tafi tare da su Farida domin akwai sakon da za su karɓa a wurinsu. Suka yi sallama suka tafi. ya To masu sauraro, a nan za mu tsaya ku dakace mu a kashi na 26. Wayo fata birge ni duniyar so dace